ke mulki ne kake ba komi bane naka ba shugaban amurka kawai shugaba ne na amurka gidajen amurka ba nashi bane dukiyarta ba tashi bace motocin ba nashi bane akwai masu su kuma sanda Allah ga dama ya kore shi zai kore shi kamar yadda Allah ga dama kashe duniya bai sani ba zai dauke shi bar da ba shi duniya bai sani ba da haka ba wai shi ba duka duniya da mala'iku in sun haɗu ba sai sasa canza ma Allah tsari ba saboda lahu mulku samawati wal ard da haka 'yan Nijar ku daina da hankalinku ai Amurka tana can tana shawara wane ne yana shawara su haɗa ma da Iblis da Dujal in suka yi shawarai da ya juja wa majuja lokaci da aka zai karis Allah bai gaya mana da ya juja wa majuja za su zo ga annabi isa ga mahadi amma ba za su iya muƙawama da su ba amma kuma ba za su iya cin nasara ga annabi isa da mahadin ba da sauran muminai ba ga su ba a yi jayayya su kuma su rasa nasara ƙarshe Allah turo abin da bai kai ɗan adam bai kashe su kuma ka'ida ce ku sani babu wata ƙasa a duniya face sai Allah ya hallaka ta kafin kiyama ta tashi wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'addibuha adaban shadida kana zalika fil kitabi masduda dole ne wannan to ba a ware ba aka ce banda waskin fawa ai kasashen yammacin duniya ba sa ciki suna cikin in min shay'in kuma dole he sun hallaka kuma za su hallaka kafin kiyama kuma yanzu an kusa kiyama saboda alamomin ta kanana sun bayyana ita ko in manyan suka fara bayyana ai ta zo to daman wannan dan rarar da za a yi tsakankanin bayyana kanana kafin manyan su zo wannan dan lokacin da za a yi nan ne za a dakile na dakilewa a kunyata na kunyatawa mai zamun lada ya samu dan kiyama ta zo ai ba wani ibada kuma an kare da haka Allah ke da iko a akan shi akan komai yuhuyi wa shi shine mai kashewa shine mai rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah a game da komai komai mai iko ne cikin ikon Allah ne ya kaskantar da turai jiya wani ke kira na daga jamus ya ce mini yanzu haka da toci yana haska an ɗauke musu wuta awa biyu su da kansu yan jamus suka ce ba su ta shekaru 60 ba a dauke musu ta suka ce wanda ke faruwa aka ce nijar aka bata ita suka ce mine ne nijar <laughs> ina ne nijar aka ce wanda wata ƙasa ce a kudancin sahara kusancin hamadar sahara cikin afirka ta yamma kasashe ne na baka wata ko masu ilimi da yawa bata da su amma kuma yanzu ga shi duk ka mu cikin kunci oh. yanzu duk wata shawara da kake ga ana yi kanta ne ake ya zami mu ciwo kanta ko ya zami mu dakile ta da ƙarfi to duk ƙarfin da muka gwada mutar da wani ƙarfin da yi wannan ya za kun ga kanan nan aka ce wai kada a hutar da mai yi wai in ka hudar shi hankali da nijar lokacin take hutar da man rishin mai mi taɓa miya ma Nijar Namun na shan nan shi ya yi amfaninmu mu ma da wanda ake kawo da kuma sannan wanda ya ce ba za a fitar da man ba Nijar ce yake jiya yadda ta kwakwa wadda ta zuba kudin ta cana to ita kuma cana ba wai wannan dan wuri da bai kai ba fartama din murya ita bai nan duka da bata kai ba fartama din murya wala dukkan ta in ka hada department din murya ta da war ta hada da magaranta kaya da wannan in ka tattala ta kai bai da yawa to ba wai wannan firefe ne da ake da shi ba da wannan bai wuce ba firefe wai ba shi ba uwar gijin shi da ya ɗauke ta Allah Amerika da Allah shi na bi wannan Faransa da Amerika su ma kaskance suke a gaban cana ana bin su bashi ba sai su dakile kasuwancin cana ba kun ba su isa su yi fito na fito da cana ba kun ba sai zo mai makabala da cana ba kuma zance da za su faɗa ai an yi kaza an yi kaza za su sami gidadawa ne su gaya musu amma ba zan samu mutane ba a zo a yi bayanin hujja sauye ba ni ta. ai amurka ta taɓa yin magana ƙwaya ɗaya ta ce cana tana mamaye kasuwanni abin nan ya akwai matsala a cikin shi cana ta ba da amsa ɗaya aka gada meja mata raddi har yau cana ta ce awa ya kamata da amurka da turai su san me suke faɗa su san me suke yi ita cana ba a zalima ba ce ba ta zo ba ne ta kashe kowa ta raya kanta ta zo ne ta raya kanta ta raya abokin harkanta suka ce shekaru hamsin kuke tare da afirka kuna komai da su shekaru hamsin amma ƙasa ɗaya ce wannan kenya muka ɗan samu shekaru goma sha biyar zuwa ashirin tare da ita yanzu a afirka kaf babu ƙasar ta kai cana ci gaban masana'antu kaza da kaza da kaza da kaza kaga mu inda muke raya shi muke su su ji daɗi mu mu ji daɗi ku kuma ku kamu mu ƙasa ɗaya tak cikin hamsin da uku na afirka da kuke tare da su wadda ita wannan ƙasar ta ci gaba ba ta koma baya ba ku kata shekaru hamsin kuna tare da su babu ba dai shiru ba yanzu bai bayyana ba akwai wani ɗan siyasa da zai ƙara mana wata ƙarya in kai wanka ma kana jama'a burema ku gane mu masana sai kamar kana tallata mana ku ne jahilan Nijar na karshe wawaye domin yanzu duk wani masanin Nijar ya an rawa 'yan mata ta juya na gaba ya koma baya yanzu an gano daƙiƙin jahili ne na rantse da Allah da da ba ta ubayin lakwal da ya daɗi a ce yana da galma yana noma ya hi moriya yanzu ya zama diabetes ya zama isfaya ya zama wannan nauyi kallon alan nasi ya zama tsinanne ya zama gwaiwa a cikin mai ita ya zama kureci mugun abu kai yake ci an yi walƙiya an gama ganewa yanzu babu sauran bayani ashe dai 'yan siyasan nan da 'yan bokon nan ba wani abu da suka sa gaba illa daƙile al'umma da wulaƙanta al'umma su da ka talauci al'umma su kuma a ba su rashawa da cin hanci su rayu su mutu su je wuta kullu lahamin bata bil haram fannaru aula bihi shikenan su mutu su je wuta bai iya sallah ba bai iya azumi ba bai da tauhidi bai san Allah ba fala saddaqa wala salla walakin mm. walakin kazzaba wa tawalla summa thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'aula الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك suke falasar saddaka wala da domin idan da suna ɓoyo suna yaudara to su yanzu tura da suka mai sun zo sun yi bayani idan kuka saurari bayanin shugaban faransa emmanuel macron a gabon ya fallasa wannan abin ya ɗauka lallashi ne ke ashe sai ya ƙara tona ba yaran shi asiri ya ce to mun sani yau shekaru 64 afirka cutar kumiki mun gama kai da wasu tsiraru da kuka aihe su kuka sha ruwan zahin banza kuka sha goyon banza kuka yi renan banza kuka aihe biyan banza suka zama banza yi a cikin lalle da su muka haɗa kai muka cuce ku amma yanzu kyaman mun ga abin ya mana yawa a dawo a zauna a daidaita lamarin nan mu sassauta da Allah bai cewa wannan turan suna taimakon mu yanzu shi kan shi ya ce an yi cuta a sassauta to kai banza wa zai saurare ka kuma dama ya ce da wasu banzaye ne suke haɗa kai kamar yadda wani mai waka ke cewa a afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa rikici duka suke jayarwa ku tashi mu hana su da gaugawa kaga akwai wasu 'yan yunwa mutsiyata ne ba sa koshi da suke karɓo kuɗi da yawa rikici duka suke ta ka jayowa to a tashi a hana su da gaugawa haka ne ko ba haka ba ne ya ce in kaji faɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga alama sun tashi haɗa kanmu suke daɗawa kishi komi kan sa ya su kaushe shi daga kage rigima ta tashi wani ya koma yana cewa mu za mu ka hari to wani baki ne suka kashi sun ga za su tashi an ce ma faransa tashi amurka tashi sai ta kira wannan to ya ko ka tawaye kaga da wanda in ka ji faɗa yau ya tashi wani mutumin ya faɗa saboda shekaru talatin ko arba'in ya ce wasu baki ne ke kawo shi don sun ga alama sun tashi haɗa kanmu suke daɗawa kishi komi sa yi su watsai shi haka ne ko ba haka ba ne da haka ya kamata ku zo masu hankali an yi walƙiya an ga kowa ku dubi jawabin wani masani a amurka ya tara jama'a yana musu conference ya ce ku sani ya ku amurkawa da ku turawa muhu rayuwa ne bisa afirka ta baƙaƙen haka matukar suka waye to mu za mu koma kamar su su koma kamar mu don haka burinmu da muka sa a gaba tun daga farko duk wata kungiya da muka yi komar ɗinkin duniya ko lakwal ko ga mun buɗe ko kuɗi ko ga mun hudda ko wata furoje ko ga mun yi ko wata kungiya ko ga mun yi gaba ɗaya kungiya tana wawantar da mutanen afirka ne ta da su bayi ta da cikin yunwa misali gima cikin su su zama a ƙoshe ba su yaƙi suna na lahiya to mu wadakantar mu ne da haka ku sani ba wani magana cewa wai su ƙasa ne mu ƙasa ne in su ƙasa ne mu ba ƙasa ba ne dama he in maida su mun maida su ba ƙasa ba muke ƙasa duk mun kuji mun ce ɗan adam muna nihin mu su kuma muna nihin in an kashe su dabbobi ku sa wannan a kanku yanzu muna yace yanzu ina ganin ana neman ai wani garaje afirka ta waye to a haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi a tabbatar da afirka ta baƙaƙe ba ta waye ba kaga ya kara tona asirin yan banza na cikin mu ashe duk wani mai takamai yayo ilimi wani barista wani kwamarat wani wane ne wani profeso wani daktor wani wane ne illa ɗan abin da Allah ya ma albarka wanda za ka ɗan ciri ka san ko a tandun kwalli akwai gabas duk watsewar yahuda Allah ce laifin sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun akwai wanda ba haka ba suke amma wa qalilun ma hum wa kathirun minhum fasiquna kusan kashi 95 na 'yan mu kansar ne kwakwalwarsu ta rike ta mutu tunaninsu ya rude hankalinsu ya gushe sun zamanto yadda kasan debul amu dan ba'ura ga ilimi ga watsewa ba abin da zai iya bayyanawa sai sharri to ba su da abin da za su yi sai sharri yanzu lokacin wannan ilimi nasa ya yi espaya a nemi boko sabuwa wadda babu wancan education din na faransawa da na amerika da na ingila da na portugal da na jamus yanzu za a ji faransanci don in ba faranshe ya zo a yi magana da shi ba wai a ɗabi'anti da ɗabi'a faransa ba ko a ɗauki ba faranshe wani ɗan adam yanzu za mu ɗauki ba faranshe a matsayin shaidani kuma in kaje harshen shedani ba laifi bane dan in ku shedanci dan kai ma shedanci haka za mu ji ingilishi dan haka haka za mu koyi ayyuka ba wai technology wannan ba boko ya kasa ba haba jama'a wai me ya dame ku wa gaya muku boko suka kawo waɗannan ƙere kere da ci gaban wannan kuna rishin hankali kuna gidada kuna yaba abin kuna yin yabo ga inda babu bai tantanta ai yabo ba wannan ilimi da kuka ganshi tun zamanin annabi adam Allah ya bada shi kai da Allah ya karanta mana wa allama adam al asma kullaha wa allama adam al asma kullaha thumma aradahum ala al malaikati faqala anbi'uni bi asma' me mala'iku suka ce gaba ɗayan su qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ce wa allama adama wa allama da asma a kullaha Allah sanar da annaba adam al asma a sunaye na abubuwan da za a yi a duniya da yadda ake yin su da abin da za su yi da yadda ake sarrafa su kullaha gaba ɗayan su idan annabi adam ya zo da ya zo yanzu misali kaga dai ai ba a wani zamani ya zamani ko idan da yau zai zo nan da magaran da ya zo kurin sai ya bude kwamfuta ce a wani ai a nan akwai kaza babu kaza da ja shi an sanar da ai abinda aka sanar da annabi adam ilimin alwala ilimin sallah ne na rabon gado ne na azumi ne babu ilimin addini a ciki ko kwaya ɗaya waɗannan abin da aka gwada mala'iku ilimin rayuwar duniya ne tsantsar takanologin da 'yan boko suke takama da shi ne shi annaba adam shi aka sanar da kulla hadika wa sanar da shi al'amul guyu kai kuma sanar da kai wani jahilin murakkab da kai da shi wahai sani ya to ta ina muka samu wannan ilimin muka mun same su ne ta harshen annabi adam kila kai wannan dan annabi adam ya gaya ma daya kila ya koya ma wanzamci wancan ya koya mushi yin allura wancan ya koya mushi noma wancan ya koya mushi dasa itace wancan ya koya mushi gyaran moto wancan ya koya mushi gyaran mota kenan kai in kauto iya mota ka sani to shi kuma annabi adam wa allama adam al asma'a kullaha summa ardahum ala al malaikati sai Allah bujuru da waɗannan kayayyakin da su yace to ku anbi'uni bi asma'i haula'i ku bani labarin waɗannan sunayen wani abu domin ga ka'ida ilimi ba ka iya ba sarrafa wani abin sai ka san me masu nan tukwa ba ka ma san sunanta ba yara ka taba ta haka ne farko in an zo me ake fara koyar ma yan lakwal sunayen abubuwa wannan mai sunan shi wannan dajaja ce wannan kalbu ne wannan himar ne wannan asadi ne wannan ba haka ba ne to waɗannan sunayen sai ka san su to kuma ka san me ake da dawa doki fars shine farsa eto eh ya ke da shi ake hawa ake to sannan ya ake hawa sai a gwada maka sirdi ake to ya ake sirdi kaza ne za a samu a hada da kaza a hada da kaza to kuma an hada da kaza sai a yi kaka to in suka haɗe ya a ɗora to an ɗaura zai zauna sai a ɗauri shi ma kaza da kaza za a sa a ɗauri to sai a yi dukkawa inda za a taka ka hau sai ka zauna to yanzu doki da sirdin shi da kayan adan shi to aka ce doki iya doki ka sani ko sunan ka sani ya za a haushi mota ya za a hauta me wannan bitas ce to me wannan wannan birkin hannu ne to me wannan kilmayar ne sai ka san shi ka san me ake shi to sai aka sanar da annaba adam ababan kuma aka gaya mashi aikinsu sai aka ɗauko su aka gwada mala'ikwai su to kuko sunayen su ma iya suna sai suka ce la ilman na ba mu da ilimin waɗannan abubuwan mun san su ba mun san ba ko ne ba ɗaya da muka san sunan shi sai Allah ya ce ma annabi to kai ga ya musu ko ya ce musu kun ga wannan sunanta waya kuma a waya infinity ita a lokaci kaza a karni na kaza za a yi ta wasu mutane ne za su yi amfani ta saboda kai sako kuma a cikin ta akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza malaiku suna haka ka zara baka ne a yanzu yanzu ga shi ya san wadanda abubakar ko yana ta ba da bayanai ya zama profesa ko ya zama sai da to ku yi sujada ku gaida babban ko kuna nema a kai ku duniya kun ku san ba ko da ku je ku yi mi a duniya to shi wannan masanin duniya shi zai da duniya kuma yanzu wannan takanuni ne dan kai baka da hankali dan kai baka karatun qur'ani dan kai ba mai ilimi bane dan kai shashasha ne kake mahanin kawai faransa wannan da maketatan da waɗannan yan ingila su suka sani tun kan a aihi mai kera sabili bal da faraci ka fahimci da wannan da haka yanzu an yi walƙiya ɗan niger ya wuce ƙayya yanzu ya wuce wani ya zo ya kafa mishi kyamara to yanzu jama'a ku tashi kun ga abubuwa kasuwanci sun samu matsala ai wannan magana kana fara ya ce to wannan sakarai kai yanzu ya kamata ka yi zancen matsala wanda kai ne matsala yan nijar ba shi da wannan